a najeriya gwamnatin kasar a sanarwar da ta ta bakin ministan ilimi malam adamu adamu ta ce za ta inganta matsayin malamai da kuma aikin malanta inda kuma ya buƙaci gwamnatocin jihohi da masu ruwa da tsaki a harkar ilimi da haɗa ƙarfi da ƙarfe don haɓaka matsayin ilimi a ƙasar to sai dai kuma duk da hakan wasu jihohin suna ɗaukar matakan inganta matsayin ilimi da kuma kyautatawa malamai rayuwa kamar yadda gwamnan jihar gombe ibrahim hassan dan kwambo ya mutu a kai a yau da nake zaune a matsayin na gwamnan jihar gombe ba zan iya gaya ma iyakatun makarantun da muka gyara a cikin jihar gombe ba domin gyara da muke yi mu ba gyaran makaranta nake yin kara block ɗaya ba a'a abin da muke yi bayan mun ga wannan problem din na sa kwamiti na musamman suka ba mu report wanda muka fara bi ɗaya bayan ɗaya muna implementing ka duba yanzu za ka samu makaranta guda ɗaya wadda za ta ɗauki yara gila dubu bakwai in ka je ka mu'azu a nan cikin bolarina za ta ɗauki yara kamar dubu biyar an yi makaranta standard kamar yadda aka tsara a cikin report kowane ɗalibi ya je makaranta yanzu a waɗannan makarantu da suke na za ba shi littafi kyauta na rubutu da na karatu kwamishinan ilimi ta jihar gombe hajiya amina muhammad bose ahmed ta yi karin bayani kan shirin inganta matsayin ilimin mata a jihar babban abin da ya kuma yi wanda yake shine naga zai yi tasiri sosai shine tallafi da yake so a rika ba wa iyaye domin a dakatar da talle na 'yan mata su yi karatu kowane wata za a rika sa wa iyayensu kuɗi haka wanda a madadin talla da za su yi na ziyarci makarantar sakandaren gwamnatin mata a cikin garin gombe domin jin ta bakin wasu ɗaliban ga abin da suke cewa. Sunana Steven Joyce Tanko daga Government Girls College Doma, Gombe. To a da inda na sani kamar a classes ɗinmu ba mu da kujerun zama. Sai dai akan duwatsu muke zama sannan a classes za a samu yara ɗari da wani abu a cikin classes ɗinsu. Malamai wani lokaci ma da kyar za a samu mutane ko uku. za su koyar a cikin aji yanzu kan komai ya zama da sauki abinci yana da test akwai ruwa kowanda hostel suna da pompons suna na rumana yakubu a gaskiya za mu ce mun gode sosai da abin da gwamnati ta yi mana saboda da yadda muke a nan ba haka yanayin rayuwar lafiya ba da ba ma samun malamai wataran za mu zauna a class babu malamai ba za su shigo ba haka za mu zauna dai amma yanzu da shike government din gombe yanzu tana nuna damuwanta da mu gaskiya muna so komai dai a wadace yanzu muke alhamdulillahi bisani kuma na tuntubi shugaban kungiyar malamai domin sanin ko akwai ingancin rayuwa da suka gani a tafiyar gwamnatin bayan hassan dan kwambo sai ya ce sunana usman dauda kwadon shugaban malamai na wannan jiha irin hoɓasan da ya a yanzu ka zaga makarantun da wasu an sa musu fiska wasu kuma sabbin gine-gine ne su makarantun an saka musu a abubuwan aiki da makamantansu ɗaliban ma a ta wani fanni duka an kula da su ta wannan kaga an yi hoɓasa sosai kuma za mu ce a ta fannin biyan albashi na malamai amma zan bugi kirjin cewa ma in an zo salari yanzu sai an fara biyan malamai more especially ma na primary school kafin a biya kowane ma'aikaci to kaga wannan duk tafiya ne da za mu ce dai an sa fiska a wajen ilimi din Abdulhamid Muhammad maya Amurka daga Bauchi a Najeriya